sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da kasancewa da mu. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsi yau Juma'a bakwai ga watan Yuli na shekara ta dubu 2023. Da fatan ana shan hantsi lafiya. To bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da muryar Amurka ta yi da shugaban uwar jam'iyyar APC, Sanata Adamu Abdullahi. Bayan da sabbin shugabannin majalisun tarayya na goma suka yi wasu naɗe-naɗe ba tare da sanar da uwar jam'iyyar ba. Sannan kuma za mu kawo muku rahoto kan yadda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a yankin jihar Kebbi da al'ummomin da suke kewaye da ita. kamar kullum a rana irin ta yau za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda ni aisha mu'azu na shirya kuma zan gabatar amma yanzu ga maryam da kashin labarai na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran gwamnatin amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai 'ya'ya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa ukraine don taimakawa kasar a yakin da take yi da rasha a cewar jami'an amurka wani mataki da ta yiwu ya bata wa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama rai da bindigogin atileri ake harba makaman da ake cece ce a kansu waɗanda idan suka fashe suna watsa ƙananan bama-bamai a wuri mai faɗi sannan kuma za su iya janyo illa lokaci mai tsawo bayan ma an kawo ƙarshen faɗan. Ƙasashe 123 ne suka haramta amfani da makaman saboda haɗarin da suke iya jefa farar hula a ciki amma amurka ukraine da rasha ba su haramta amfani da su ba ana sa ran makaman na daga cikin sabon tallafin da amurka za ta ba ukraine wanda za a sanar da shi a yau juma'a samar da nau'in makaman ga ukraine wani abu ne da ake kan dubawa a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaron pentagon brigadier general patrick ryder a jiya alhamis Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Alhamis cewa shugaban sojojin hayar Rasha Yevgeny Prigozhin baya Belarus ya koma Rasha. Prigozhin ya je Belarus ne a zaman wani bangaren wata yarjejeniya da aka cimma a watan da ya gabata don kawo ƙarshen boran da mayakansa suka yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin da jami'an tsaron ƙasar na wani ɗan lokaci a ranar 23 ga watan Yuni. gwamnatin rasha ce ke biyan kungiyar mayakan wagner don taya sojojin rasha yaƙi a ukraine amma prigozhin ya sha korafin cewa rasha bata ba sojojinsa isassun makamai ba ba a dai iya tabbatar da ikirarin lukashenko na cewa prigozhin wanda a baya yake dashi da putin ya koma rasha ba kuma fadar kremlin ta kita ce komai game da inda prigozhin yake kafofin yada labaran rasha sun ba da rahoton cewa An ga Prigogine a ofishinsa da ke St. Petersburg a kwanan nan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Maryam za ta dawo da kashin labaran na biyu. yanzu dai ga rahotonmu na farko a ranar talata da ta gabata ne shugaban majalisar dattawa a fabio da kakakin majalisar wakilai tajuddin abbas suka yi wasu naɗe-naɗen shugabanni a majalisar dokokin ƙasar da shugaban jam'iyyar sanata abdullahi abdamu ya ce bai ji daɗin lamarin ba domin shugabannin majalisar ba su sanar da uwar jam'iyyar ba kafin yin naɗe-naɗen yanzu dai ga madina dauda a tattaunawarta da sanata adamu abdullahi sai aka wayi gari aka ce akwai wata takaddama da ke tsakanin uwar jam'iyya da majalisar dokokin ƙasa akan zaben su da suka yi ina gasken wannan labari da farko dai babban abin damuwa shine ku ku yan kacinci kacinci ku masu neman labaru kullum kuna son abin da yake zai haɓaka rayuwa na rashin jituwa na kuke kasuwa ba shakka a duk harka irin na ɗan adam musamman halin siyasa a lokacin da an haya hayan eh, zaɓe allah ya baiwa jam'iyyar mu nasara yanzu 'yan mushi sun fi 'yan ayyawa kuma sun fi baki abin da ya faru ba wani abu ne sabo a siyasar najeriya ba abin da muka saba da shi shine idan an yi abu irin wannan bayan an zaɓi shugaba da kuma taimakinsa a majalisar dattijai da majalisar wakilai abin da ke bi baya shine zaben waɗanda su taya su aiki na shugabancin wannan majalisu guda biyu to ba wani abu ba laifi su ya su fara tunanin a da wani muke so da ne mana kaza ko ne mana kaza ba wani abu ne ba laifi ba ne ba tun da kake ma shugabancin gidajen guda biyu an samu wannan to amma a bisa al'adar bayan an ga abin da ke tafiya hakkin jam'iyya ne ta ba da takarda a rubuce cewa muna son abuwa wani da wani da wani mukamai kaza da kaza waɗanda su taimaki ainihin wanda aka zaɓa shugabanni na tafi da harkar harkan wa'annan gidajen guda biyu to sai aka samu aksi ya kai ga sun ba da sanarwar a majalisa cewa wani da wani sun zama abu kaza da kaza to mu kan ba mu ji daɗin haka ba fi sabilillahi ni ban ji daɗin haka ba domin ba abin da muka saba yi ba kenan to lokacin da nake wani mitin da gononi sai na nuna rashin jin daɗi na faruwan wannan ko kan gaskiya kenan to ku ka sai ku kawo shi a abla ah, da mun gashi da shugaban kasa a ah, abla da bai da kaza kaza kaza magana dai iri iri yana ce to kuna neman a yi faɗa ne don samun abin faɗa ka tashi rangai rangai musamman shugaban kasa ka jabi da faru ga shi ka gaskata maganan namu cewa ka nuna rashin jin daɗin ka da abin da aka yi to abin a tallata wannan bai zama ga a ƙara wuta in fetur bai muka yi bayani muka zama maganar shugaban kasa ko muka samu bayanai yadda ya kamata tsakanin mu kuma mun aminta mun amintu sosai ko na fito na jawabi akan haka kuma mu tashi haka ba abin da duk za mu yi a samu zaman lafiya a samu tafiyan gwamnati mu yadda ya kamata abin da mu muke son mu yi kenan a majalisar apc ba matsayin mu shugabanni abu zai kawo wani abu kishiyan wannan bala za mu so ba saboda haka wannan maganan mun gama shi kuma mun binne wannan zancen sha Allah ba wanda ke zan bata lokaci akan shi ba kuma. shugaban jam'iyyar apc sanata adamu abdullahi kenan a hirar shi da wakiliyar muryar amurka madina dauda yanzu ga maryam dauda da karashin labaran duniya Kasashen Amurka, Faransa da Birtaniya sun zargi Iran da Rasha da saba wani kuduri na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a game da batun turawa masu jiragen sama marasa matuki na yaƙi da Tehran ta yi, wanda sojojin Rasha suka sha amfani da su wajen kai hare-hare a biranen Ukraine. Manyan kasashen guda uku sun faɗa a jiya Alhamis cewa Tehran da Moscow sun saba a kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231 wanda ya sanya yarjejeniyar nukiliya Iran ta shekarar 2015 a cikin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ta hanyar tura jiragen yakin ba tare da neman izini daga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ba sun saba wa wannan ƙudurin. Ƙasashen sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta tattauna a kan batun zarge-zargen keta dokar a lokacin wani taron shekara-shekara da za a yi game da aiwatar da ƙuduran. musamman ya kamata ba tare da bata lokaci ba majalisar ɗinkin duniya ta tura tawagar masu bincike zuwa kiev don nazarin barbashin jiragen yakin da rasha ta yi amfani da su a kan ukraine a cewar jakadan amurka na musamman robert wood ya kara da cewa ya kamata sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗawa kwamitin sakamakon bincikensa cikin kwanaki talatin masu zuwa game da jiragen marasa matuki na Iran da aka gano a Ukraine. Miliyoyin mutane ne suka yi rajista da sabuwar manhajar da kamfanin sada zumunta na Meta da ake kira Threads ya fito da ita don yin gogayya da dandalin Twitter. A ranar Laraba ne dai aka kaddamar da shafin Thread a Amurka da wasu ƙasashe fiye da ɗari. A wani rubutu da ya yi da safiyar jiya Alhamis a sabon dandalin, shugaban kamfanin Meta Mark Zuckerberg ya ce mutane miliyan talatin ne suka yi rijista a lokacin. Ina ganin alamar wannan shine mafarin wani muhimmin abu amma muna da sauran aiki a gabanmu don inganta manhajar a cewar Zuckerberg a saƙon. Shafin thread takwaran shafin Instagram ne na kamfanin Meta sai dai shi rubutu kaɗai ake yi a cikinsa. ta yiwu yawan mutanen da suka yi rajista da manhajar wata alama ce da ke nuna yadda ma'abuta shafin ke neman wani dandali a madadin twitter wanda ke fuskantar kalubale tun bayan da elon musk ya saye shi a shekarar da ta gabata ga dukkan alama kamfanin meta ya yi amfani da ɗimbin kurakuran kamfanin twitter da suke gogayya da juna don tsara sabon shafin na thread. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda ke cewa fatar da 'yan Najeriya ke da ita ta magance matsalar rashin tsaro a ƙarƙashin sabbin gwamnatoci na ci gaba da dishashewa. saboda yadda wato saboda yadda 'yan bindiga ke zafafa kai hare-hare a daidai lokacin da sabbin gwamnatocin ke kusa da cika kwana arba'in kan mulki babu wani kuma sauyi na mai tasiri daga kebbi ga muhammad nasir sokoto da karin bayani yankuna da dama ne har yanzu ke fuskantar hare-haren 'yan bindiga a arewacin najeriya duk da soma jan ragamar shugabanci da sabbin shugabanni suka yi ba wani abu da ya sauya al'ummomin da ke zaune a wasu yankuna sun fi shan hukubar 'yan bindiga saboda watakila yanayin wuraren da suke zaune yana da sauki ga 'yan bindigar su aikata ta'azar su alal misali yankin kudancin jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya kamar yankin wasagu wuri ne da ya iyaka da dazukan da ke jihohin neja da zamfara dazukan da suka yi kaurin suna ga ayyukan 'yan bindiga hakan ne ma ya sa ko da yaushe al'ummomin da ke zaune a wannan yankin da ma makwabtansa ba sa bacci da idanu biyu rufe kamar yadda wani mutumin wasagu ke cewa sunana shehu arba asara daga kebe musamman wasagu dai yanzu halin da nake ciki to alhakikanin gaskiya wasagu muna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don wallahi ina mai tabbata muku wallahi yanzu ba mu iya kwana mu runtse idanun mu cikin garin gu duk sai sai sun zo sun dauki mutum daya biyu uku hudu yanzu kurayen ma aikowa suke suka ce in dai suna son kuɗi ba garin da za su shigo sai cikin garin gu alhaji bashar shi ma mazaunin yankin ne ga abin da yake cewa kowa ɗarɗari zaman ɗarɗari ake tsakanin satin can zuwa yau sun shigo sun yi wa mutane cin mutuncin da ba iya adadi don allah muna kira ga gwamnatin jihar kebbi da gwamnatin tarayya don allah don annabi ta taimaka ta shigo tsakiyar ta kawo jami'an tsaro a wurin nan yadda za a samu a jihar sokoto ma yankunan da ake gabacin jihar su ne ko da yaushe ke cikin hukuma kamar yadda dan majalisar jiha habibu halilu modaci ya kokawa a kai ga yanzu mutanen karamar hukumar mulki ta isa da sabon birni har da shinkahi babu shakka muna cikin mawuyacin hali na farko da yanzu maganar noma shi babu shi a wannan shekara mutane suna zuwa wurin shuka ana farauta so da kasan ana farauta zomaye a cikin wurarensu idan an kama a wuce da su in kuma ta kai a halbe ana halbewa a ɗayan bangaren kuwa tamkar yadda gwamnatocin da suka gabata ke cewa su ma gwamnatocin da ke mulki yanzu suna cewa suna kokarin dakile ayyukan na 'yan bindiga kamar wata ziyara da mataimakin gwamnan jihar kebbi sanata abubakar umar tafi da ya kai a wasu yankuna da ke kudancin jihar ta kebbi inda ya bada tabbacin shirin sabuwar gwamnatin dr nasir idris wajen shawo kan matsalar sai dai yanzu kusan kwana arba'in da suma mulkin sabbin gwamnatoci duk da yake sun yi alkawalla na kokarin samar da tsaro ba abin da ya canza daga yadda ake a lokacin gwamnatocin da suka ajiye mulki a watan mayun da ya gabata masana lamuran tsaro sun sha shayin tsokaci akan yanayin da ake ciki a wasu yankuna a halin yanzu dr yahuza ahmad getso masani ne akan harkokin tsaro a najeriya to sannu a hankali za a iya kaiwa ga gaci kuma a dakile wannan matsala to amma akwai abubuwa guda biyar da ya kamata al'umma su sani Abu na farko waɗannan sababbin gwamnoni suna da iko kuma suna da iyaka akan abin da za su iya yi akan tunkarar wannan matsala. Na biyu ita kanta gwamnatin tarayya ba ta fada makamai da kuma ma'aikata ƙwararru kuma wadatattu waɗanda za su iya tunkarar wannan matsala a dukkanin faɗin ƙasar Najeriya ba. akwai matsalar mu kan al'umma ba ma ba da goyon bayan da ya kamata ga jami'an tsaro amma muna fatan daga matakan da ita wannan sabuwar gwamnatin tarayya karkashin shugaba bola ahmed tinubu take dauka za a samu kaiwa ga gaci yanzu dai al'ummomin da ke fama da waɗannan matsalolin har ma da waɗanda ba sa ciki suna ci gaba da kyautata fatar samun mafita domin samun wanzuwar zaman lafiya da ci gaban ƙasa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe uku da kimanin minti goma sha biyar ga shirinmu na gaba barka da hantin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni Aisha mu'azi. Masana dai sun daɗe suna jan hankali a game da matsalolin sauyin yanayi da yake haifar da sauye-sauyen yanayi da mutane suka saba da su. To a cikin wannan makon dai aka samu wani yanayin zafi da ba a taɓa samun irin shi ba a duk faɗin duniya. dalilin da ya sa na tuntuɓi dr murtala uba muhammad malamin kimiyyar ƙasa a jami'ar bayero game da wannan yanayin zafi da ya wuce kima duniya tabbas ta ga an samu zafi a wannan shekarar musamman a inda ake cewa northern hemisphere shine arewacin duniya waɗannan wurare na fama da yanayi zafi a wannan lokaci zafin da kamar a ranar litinin da ta gabata da talata ana cewa wannan shine zafi mafi tsanani da duniya ta samu a wannan karni din ya shallake abin da aka gani musamman a shekara ta 2016 wacce a wannan lokaci ma'aunin zafin ya kai ya kai wato 16.9 a ma'aunin celsius a wannan lokaci ya kai har 17 da wato kusan a dubu biyu bayan sufuri wannan zafi ne mai yawa da ba a sami irinsa ba a bisa abin da duniya take da shi na tarihi a wannan karni da muke ciki don haka zafi ya ta'azzara kuma mun san hatta a wuraren mu an ta fama da maganar zafi da hucin iska a kwanakin baya ko mu ce satuttuka da suka gabata kafin ruwan sama ya sauka kuma hatta a wasu wuraren mun san cewa guguwar nan mahaukaciyar iska mahaukaciyar guguwa da ake cewa frida wacce dangi ne na irin guguwa da suke masu ƙarfi da ake ce tropical storm an samu frida a wasu yankuna wanda hakan ya janyo asarar dukiya da ta rayuka mutuka kuma a wasu wuraren an sami abin da ya shafi kamfan ruwa bazara ko jinkirin saukar damuna jinkirin saukar damuna shi ma alama ne da yake nuna sauyin yanayi to in muka kalli duk waɗannan abubuwa da suke faruwa a wannan shekara da kusan shekarun nan na kurkusa wannan nuni ne a bisa cewa duniya tana fuskantar barazana na sauyin yanayi shi kuma sauyin yanayi yana da abubuwan da yake haifarwa wasu za su iya zuwa su haifar da fa'ida mai kyau wasu kuma wanda su ne galibi cutarwa suke janyowa misali sauyin yanayi zai iya kawo cututtuka da da ba a san su ba ko cututtukan da ba a san su a wani wuri ba sai ya zama ne yanzu ana ganin su a irin waɗannan wuraren saboda zafi ya ƙaru san karuwar zafi yana nufin karuwar halittu wanda suke da rai waɗanda waɗansu halittun kuma su suke janyo irin waɗannan cututtukan. To a nashi bangaren kuma, Farfesa Adamu Idris Tanko ya yi bayani ne a game da yadda za a iya amfani da iskar methane wajen samar da makamashi mai tsafta. ciyarkar harkar gangai da aka duba irin dabalan da muke da shi ko da cikin banɗaki ko shara da muke na unguwanni a nan a yanayinmu ya nuna cewa muna zubar da shara a waɗannan akan sami ta wannan iska ta methane suna taruwa yawancin jama'u na sauran kasashen duniya har da mu nan najeriya nan ka duba kamar yanayin mutanen legas suna sa bututu a inda suka sami abin da suke kira landfill da inda aka zuba shara suka rufe ta to daga wannan gurin akan sami bututu da suke zuki methane sai su tara shi a kamar irin waɗannan kwantena na gas wanda shi suke ake amfani da shi gas ne da za ka an samar da shi kamar yadda ake samar da gas da yake tahowa eh, daga ko'ina kuma wannan shi gas din idan kai amfani da shi baya cutar da muhalli kamar da sauran gas na fetur yake cutar da muhalli so uh, wannan abu ne da zai kamata a ce shi ma an yi nuni da shi kamar manyan birane da suke tara shara ya zauna cewa mun samar da waɗannan kamar landfills wanda shi za a iya sa bututu kamar da sauran gurare suke shi ma a zuke shi ya zauna cewa an samar da ko da ma'aikatu ne yanzu yadda samari suka yi yawa a gari babu aiki abu ne da ya kamata a ce an samar da aiki ko ta wannan yanzu ka ɗauka cewa a kano wannan kadai zai iya samar da aiki ga fiye da matasa eh, dubu hamsin to eh, wani abu ne da za mu iya yin amfani da shi in allah ya da amma sai har su hukumomi sun yarda da wannan kuma sun ga cewa za su sa wani jari wanda za a gudanar da wannan ɗin kafin daga baya ko da za su cire hannu a hukumomi da zauna cewa sun cire hukumi kullum mu a nan kasashenmu na afirka ya kamata hukumomi su shiga cewa su suke nuni kafin kuma su saka jari su shiga cikinsa. sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. zuwa makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla to kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai. to yanzu kuma za mu koma kan wani gutsiran wannan hirar da muka kawo muku da farko na tsakanin wakiliyar muryar amurka madina dauda da shugaban jam'iyyar apc adamu abdullahi a bisa wannan bayani da ka yi kana nufin cewa majalisa bayan an zaɓi shugabannin majalisun biyu kamar yadda ka faɗi ba su da 'yancin su zaɓi waɗanda suke so su yi aiki da su sai sun tuntuɓa uwar jam'iyya. wannan shi ne abin da aka ba wai doka ne a rubuce ba amma abin da jam'iyya take so ne wannan yana rubuce a wajen ke so yana rubuce cewa in an gama domin abin da kira shi leader shugaban majalisar da cije inda muke majority shugaban dan jam'iyyarmu ne mu za mu ce wani ne amma za mu faɗi suka ba su ake muyi abin da lallai su ba zai sabu za su ko za su yi aiki da wannan ba saboda kamar abin iyaka iyaka a baiwa kowa hakkinsa iyaka kenan a baiwa kowa hakkinsa to abin da aka yi nan bai tafi mana da muke so ba to kuma ba ni ban boye ba amma kuma Allah cikin kwashi mun magance abin yanzu tarihi ne kuma kun amince da haka yanzu don shugaban gwamnonin jam'iyyar apc gwamnan jihar imo hope uzodinma ya fito ya ce su a matsayinsu na gwamnonin jam'iyyar apc suna goyon bayan abin da majalisa ta yi wannan duk magana ya wuce sun kuka bashi da rufe a rufe a rufe mun gama ci to sai kuma gashi ya zama misali kamar takaddama ce yanzu a cikin jam'iyyar apc din ana ta ce ce ku ce cewa na batun shugabanci ana ta ce ce ku ce cewa ka kai din nan cewa ka mai da jam'iyya kamar bangaren gidanka wani ne bangaren gidan wani ba gidana ba wani ba gidana ba gidan da aka fi a ciki ina cikin bangaren inda Allah bani mulkin shi yanzu a jam'iyyar APC saboda haka um, batun da mu yana kaza ko baya kaza ba tashi wanda ba sai yanzu yanzu an yi abin za a yi an yi noma an yi girbi an kai lokacin ci kowa gwani ne yanzu kowa mai iya ganin laifi ne yanzu mu Adamu ne mai laifi duk abin da ya same ne na amince ko ba za a yi rigima da ni a shugabancin BBC ba in Allah so yarda ina abin da faruwa pdp a ja nan a ja can za a je za a can ba za a da buladan ba allah ya bani nuna matsayi allah shi ya san wakafin fitana shi ya san wakafin shiga na shi fitana ba wani mahaluki zai canza wannan kuma menene shi kawai ce na iko ba abin da tsaye na faɗa kan shi a'a kala ne kala so da tafiya a mai so da tafiya ya fito ga duniya ya son tafiya wani ne wani ma ya so da zuwa na zo wani bai so da zuwa ba na zo yanzu ba kuma son tafi lokacin tafiya da ya zan tafi kuma wallahi ba wasa ba ba za a ji ni Abdullahi na waye gari ina neman kame kamen da karin tafi me ne rage me ya rage mun zo ba baka ji daɗi ba daɗin ne saboda haka zaka koma PDP a'udhu billahi da Allah ke istighfari don Allah ke istighfari don Allah ke istighfari don Allah ke istighfari ina so da ke istighfari kamar da wala to to in yi istighfari yi istighfari abin ka faɗin nan ba da ne ba mhm. ba da ne ba ba da ne ba ki yi istighfari to na yi istighfari ke magana ya kare magana shi nan ba za a sake wani abu ba ba ba da kuma yo ai hira ba ta kare ba yalla ba ta kare ah. ka ta kare batun yalla ba hira ya ce ba ya ka ke da ni ba ni ba a irin da ni sam sam sam ba da ni to me ka ranka ya baci ah, wannan kalamin kai cewa an ce ni abdullahi adamu kai wallahi san ce ma Allah ya isa dole faɗin wannan magana ga gaya miki ko ya faɗi a wani kika Allah ya isa shan rabi bai wuce wannan kuma dama kyan faɗa Kage to ƙuriya ƙaryanku mu muka yi ƙagen ƙaryanku a bakin ya kaje yanzu jam'iyyar apc a haɗe take a bakin ki ji a jam'iyyar apc a haɗe take yanzu insha allah insha allah insha allah kuna nan ku kawo rigima ne ku shuka rigima an yi zaɓe mun ci allah ya ba mu ban ruwa kuma da cin zaben nan suna suna bakin ciki suna bakin cikin su hanyoyi suna ɗaukar mutake iri-iri da su ɓata tafiyar mu Allah ba zai bar ku ba to a yana aka kwana to yanzu eh da kuna gwamnati a hannunmu APC ke gwamnati Bola Ahmed Tinubu shine shugaban Najeriya kuma aka ake kuma aka za a zauna insha Allah To karshen tattaunawar hira tsakanin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da Sanata Abdullahi Adamu kenan shugaban jam'iyyar APC. Yanzu kuma kafin mu karkare shirin ga Maryam ta sake dawowa da labarai a takaice. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai 'ya'ya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa Ukraine don taimakawa kasar a yakin da take yi da Rasha a cewar jami'an Amurka. Wani mataki da ta yiwu ya bata wa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama rai. Da bindigogin atileri ake harba makaman da ake cece ce a kansu. waɗanda idan suka fashe suna watsa ƙananan bama-bamai a wuri mai faɗi sannan kuma za su iya janyo illa lokaci mai tsawo bayan ma an kawo ƙarshen faɗan. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Alhamis cewa shugaban sojojin hayar Rasha Yevgeny Prigozhin baya Belarus ya koma Rasha. Prigozhin ya je Belarus ne a zaman wani bangaren wata yarjejeniya da aka cimma a watan da ya gabata don kawo ƙarshen boran da mayakansa suka yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin da jami'an tsaron ƙasar na wani ɗan lokaci a ranar 23 ga watan Yuni. Ƙasashen Amurka, Faransa da Birtaniya sun zargi Iran da Rasha da saba wani kuduri na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a game da batun turawa Moscow jiragen sama marasa matuƙi na yaƙi da Tehran ta yi, wanda sojojin Rasha suka sha amfani da su wajen kai hare-hare a biranen Ukraine. Manyan ƙasashen guda uku sun faɗa a jiya Alhamis cewa Tehran da Moscow sun saba kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231 wanda ya sanya yarjejeniyar nukiliya iran ta shekarar 2015 a cikin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ta hanyar tura jiragen yakin ba tare da neman izini daga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ba sun saba wa wannan ƙudurin. Miliyoyin mutane ne suka yi rajista da sabuwar manhajar da kamfanin sada zumunta na Meta da ake kira Threads ya fito da ita don yin gogayya da dandalin Twitter. a ranar laraba ne dai aka kaddamar da shafin thread a amurka da wasu kasashe fiye da ɗari. to masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a yau sai zuwa can an jima da asar da izinin allah ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatarwa da producer musulman abu da ma injiniyan mu na yanzu rob boss ni aisha mu'azu nake muku matan alheri ma'asala.